Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da baya ku makeri da masu ran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2022. cikin shirin zamu ji irin tasirin da yawan hauhawar farashin kayayyaki ke haifarwa kan tattalin arzikin kasar ghana sai kuma shirin zauren matasa wanda nasira da mai kaya ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku shirin jaridun najeriya amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri kasar finland ta sanar a hukumance a jiya lahar cewa tana da niyyar shiga cikin kungiyar kawancin sojan yammacin turai ta neto tare da yin watsi da gargadin da shugaban rasha vladimir putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta shugaban kasar finland sauli ninisto da prime minister sana marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta neto a fadar shugaban kasa da ke helsinki wannan rana ce mai cike da tarihi in ji nisto yana mai cewa an buɗe wani sabon babi sanarwar da finland ta bayar na neman shiga kawancin sojan mai mambobi 30 da amurka ta fi tasiri a ciki wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu an yi hasashen wannan sanarwar tun bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu da kuma ci gaba da kai farmaki a jiya lahadi kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a birnin berlin inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga ukraine zuwa kasashen afirka da asiya manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron nato wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a ƙasa a ukraine da kuma haɗa kai da ƙoƙarin baiwa ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga rasha hare-haren da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu ya sa farashin abinci ya yi tashin gwarin zabi tare da barazanar fuskantar yunwa a sassa da dama na duniya ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe bakwai da ke taro a jamus a ranar asabar sun kira ga gwamnatin kasar rasha da ta kawo ƙarshen killacewa da ta yi wa tashoshin jirgin ruwa na tekun bahar aswad domin fitar da hatsi da taki da sauran kayayyakin amfanin gona a ukraine da ake tsananin bukatar su a kasashen ƙetare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya lahadi kasar mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin kalubalantar matakin tsige ta daga kungiyar kasashen yankin sahel ta g5 sahel da ta hada da mauritania da chadi da burkina faso da kuma niger gwamnatin mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na ƙungiyar g5 sahel ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi tana faɗa a wata sanarwa an kafa ƙungiyar gh sahel ne a shekarar 2014 kana aka kafa rundunar haɗakan a shekarar 2017 taron shugabannin kasashen g5 sahel wanda aka shirya yi a cikin watan fabrairu a bamako lokaci ya yi da kasar mali za ta ɗau ragamar shugabancin g5 sahel sai dai kusan watanni hudu kenan da aka shirya gudanar da taron amma har yanzu ba a yi ba a cewar sanarwar gwamnatin mali. Ina jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana inda halin da tattalin arzikin ƙasar ya shiga na samun koma baya ke ci gaba da haifar da tsadar rayuwa ta yau da kullum ga al'umma. Wakiliyanmu Hawa Abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton.

increase, that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%. A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididdigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu ya yi tashin gauron zaɓi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawan farashin kayayyaki yana karya musu jari. To ni ne Hajiya Samira. Tun da an ka haife ni ni na yanzu a cikin rayuwa ban taba gani irin wanga mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya bar mu da muke sana'a kudi kadan bai aikin ko kana kallo ga kudi yanzu abinda 5 miliyon kasan zai maka yanzu she 10 miliyon zai yi abinda kasan 10 miliyon zai maka yanzu she 20 ma har da bayan shi gwamnati ya ware idon shi ya tausaya ma al'umma ana jin jiki hajiya jamila wa yau in ka je ka sai abu mun sai ma mun je mun sai shinkafa shinkafa muna saye wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara bayan mu mun biya kuɗi mun kare tun ba mu ɗauki ba yau da ka sai abu kan ka juya minti ɗaya an kara yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kuɗi abin da kake nema ka sai ma kan ka waya sai maka kamar sace ka kai. Ni ne Alhaji Muhammadu Murtala Alhassan. Tsakanin wata biyu zuwa uku nan ƙarin da an kai na mota daga nan turo-turo motan da muke shiga mu je kumasi taxi ne ne okada ne wanda muke hawa duka ya hawa abin ya yi yawa ya wuce hankali ba mu san yadda za mu yi ba don ba mu taba experience wani abu mai kama da haka ba sarki umaru ashiru dukeni masanin tattalin arziki ya yi mana sokaci akwai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama dalilai da yasa farashin ababa ke haurawa na farko idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abin da muke sai ainihin pricing ababen kuma ta ringa zuwa sama wannan na ce mai cost push inflation kenan ko kuwa demand pool kenan wanda kaga mutane na matukar bukatan wani kaya akan haka shiga farashin wani na baban nan suna haurawa idan ka lura da um, jawabi wanda shugaban Ghana Stars Car Service yi za ga kaman dalili mafi kwakwara shine idan ka yi nazarin sosai za ga kaman abin duka farashin dola ne abin da sa nake gaya maka haka shine inflation basket wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yadda farashin ababa ke haurawa za ga kaso mafi yawa daga cikinsu da yasa farashin ya je sama kaya ne da muke shigowa da shi sama da shekaru takwas kasar ghana ba ta taba fuskantar hauhawan farashin kaya kamar wannan shekarar ba a abdulkarim ya kwani a sashen hausa na murar amurka daga accra ghana a gaida hawa Abdulkarim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomi sun ce wanda ya mutu wasu kuma sun samu raunuka a wani harbe-harbe da aka yi a jiya Lahadi a wani cocin kudancin California ta nan Amurka. 'yan majalisa sun tsare mutum guda tare da kwace makami biyo bayan harbin da aka yi a cocin presbyterian na geneva da ke birnin laguna woods kamar yadda ma'aikatar 'yan sandan gunduma ta bayyana a shafin twitter mutum na biyar da ya jikata ya samu ƙananan raunuka ne a cewar jami'ai duk waɗanda abin ya shafa manya ne jami'an gwamnatin tarayya daga hukumar kula da barasa da tabar sigari da bindigogi da abubuwan fashewa sun kai ɗauki a gurin an gina laguna woods ne a zaman inda hadatawa za su zauna kana daga bisani ya rikide zama babban gari fiye da kashi 80 a cikin ɗari na mazauna birnin mai mutane 18,000 mai kusan kilomita 80 kudu maso gabas da los angeles masu shekaru akalla 65 ne ofishin gwamna gavin newsom ya faɗa a shafin twitter cewa yana sa ido sosai a kan batun a ƙarshe a jiya lahadi hukumomin sri lanka sun ɗage dokar hana fita a faɗin ƙasar domin gudanar da wani bukin mabiya addinin buda mai muhimmanci amma bukin ya yi shiru yayin da sabon firaministan ƙasar ta tsibiri yake ƙoƙarin samun wuri domin tunkarar munanan matsalolin tattalin arzikin ƙasar an kafa dokar zaman gida a faɗin ƙasar ne makonni da dama bayan tashin hankalin gungun mutane ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara kana wasu sama da 225 suka jikata tashin hankalin da ya samo asali ne daga hare-hare da magoya bayan gwamnati suka kai wa masu zanga-zangar lumana masu zanga-zangar a kasar da mabiya addinin buda suka fi rinjayi sun kwashe makonni suna kira ga shugaban kasar gotapaya rajapaksa da ya yi murabus sabili da taɓarɓarewar tattalin arzikin sri lanka karancin abinci da man fetur da magunguna tare da tsadar rayuwa ta tarihi da kuma yawan ɗauke wuta na tsawon lokaci sun jefa mutane cikin mawuyacin hali a ƙasar mai al'umma miliyan 22 gwamnati ta ayyana hutun kwanaki biyu tare da sanar da ɗage dokar hana fita ta ranar ba tare da bayyana lokaci ko kuma za a sake sanya dokar ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. wani ya yi gida ya yi moto mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya gado ya ƙare, yayi yi mataran ya sanya, kuma yayi katifa nasa, da rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa wani ba shi da ke so duka Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai da ba ka da ahu wani aibu yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna canje ne koko haƙuri ban bashi. Bayan ko haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron matashan mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. A nan birnin Washington DC a na cewa karfe uku da minti goma na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya sauka yankin agadar da jamhuriyar Nijar inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya mana zanta da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Za mu ci gaba da jin bayanai daga matashiya Safiya Ayuba kan yadda musamman ma matakin ya shafi mata. Tana mai cewa rudani kan kawo matasa fadawa miyagun ayyuka. zan magamaci yau uwa mace tana iya ba da gudunmawa tun daga jardin da har zuwa yaro inda zai samu nivo babba ita ce kudin shi na arduaz ita ce na me yake da suna da suke cewa shi ka bibiga ita ce tunikin shi ita ce mi tana sai da abubuwa na recreation ga wani mai raga wani menene duk dan yaron ta kai daga ido cikin yara a ce ya kasa yaran ne yana kishi a cikin zuciyar shi sai ya kai inda lokacin da har ya samu wannan takarda wadda za ta bashi matsayin da zai shahe ma uwayen shi yau sai an kai wannan lokacin sai ka ji wanda bai yi sani ba an bashi matsayi yaran mu ya koma zaune shin ni zai hana wain ga 'yan ta'adda da suke ta yawo su zo su meƙa maka in ka ɗari ce ko ɗari biyu su ce ka je ka ɗana bom wani wuri ko ka gaya mani sirrankin wani wuri abin da ka daɗe kana kishi ka faranta ma uwayen karai yau ya zo ka bisa 'yan mintuna kalilin zaka kama shi a cikin ƙwallon matashi har abada bai tunanin abin ga zai samu iyana ko kuma zai samu ma'aikwana ko zai samu wani daga cikin bangare na bai tunanin na dukiyar nan kaɗai yake tunani a rayuwar shi wanda zai faranta ma dan uwa rai kamar yanzu mata a wancan lokacin sun fi jin daɗi da yanzu gaskiya a yanzu muna cikin laha'ula mhm. don in ba mai cikakken imani ba da sanin Allah mhm. da tausayi mhm. da sanin ya kamata babu mai zama armi musamman ma matan 'yan caga wallahi musamman mata yan ciga tun da dubare dubare mata suna ta yi mhm. suna ta dubare dubare su dora wani koyon di su dora wani adashe su dora shin adashe ma da ake yi sai an rage yan kudade ne ake samu a zuba a yi doka ko mhm. to kenan ku mutuna aka ce in hannu bai ashe ba to zai doko magana mhm. kenan haka ne ake tattahiya yanzu har ya kai inda halaka take ta girma matan arme suna cikin ɗakunan suna arme zanace zanace suke ne ka haka nan kenan rashi ne talauci ne kuma duka wanga abun shi ne saboda ba da sana'a wagga ita ce muka dogara gare ta to malam abu kamar uh, naga kana so kai magana mi za ka karawa kai eh, kwarai ma ina son karin magana malam hamid karin mhm. eh, bayani na shine kasan mu a matsayin mu na matasa kenan akwai abubuwan da muke gani wanda yake ba na yau ba na zuwa gobe da jibi kenan ya kamata abin da Allah ya samu kaɗan gane tunda mu ɗiyan ƙasa ne ɗiyan gari ne kuma muna son ƙasar mu muna son garin mu kenan ba manya manyan illolin da muke gani ni sai ce maka akwai mafita kansu menene akwai mafita kansu wanda yake wallahi sun matallahi a yanzu ƙasar da tamu da muke ciki in ga ya mazance gaskiya in muka tsaya muna jiran wai magabata ne za su sarki mu ba to wallahi inda za mu zuwa wurin sake shi ne na halibari kenan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi juna. amma mafita ɗaya ce me mafita ɗaya wallahi Allah mu koma ga malaman nan menene kamar yadda muka ji tarihi can kakanni da uwaye mu koma ga malamai ya zamanto wanga shaye-shaye da muke yi da wanga tare-tare da muke yi da wanga dare-daren da muke yi mu koma ga malamai mu samu abubuwa wanda za mu ya kan nasaru yadda yadda za ya zamanto tsakanin mu da nasaru farau ake cewa kenan akwai abubuwa wanda yake Allah maka saki kenan akwai hanyoyi na Allah na shaye-shaye ba su ne za su fadda mu na kwace-kwace ba su ne za su fadda mu kenan dole he mun kuma mun hayya Allah kenan wanda sai na ɗan uwan shi laifi ya daina wanda ya san bai shi dan uwan shi ya daina lokaci zuwa lokaci muna si azamin ga muna addoyi wanda za su raba tsakanin shugabanninmu da na nasaru tun da yanzu afirka ta kai inda matsayin da in baka bi nasara ba ka zama shugabanninmu sun sa a kansu kan cewa in ba su bi nasarin ba fa wai su ba su zama kan kara mulki to su kuma nasarin kullum mine menene suke so afirken mu ta tsaya haka muna kashe kanmu muna meke yadda su jikokin ta kullum ta su za su isko su mallake mu kuma su yi yadda suka gada dama da arzikin mu saboda mu Allah yin mu bisa kasashe masu dimba arziki malam hamid ni takamisiya na san fannin harkar gyare-gyare harkar electronic na san takamami ni kullum abin da yake bani mamaki a wanga gari namu a kasa gata yau shekara 60 aka yi ana fiddo iraniya ka gani amma yau dan Nijar bai san mene ne daɗin iraniya ba. Kuran shi shekara 60 aka yi ba a Gaskiya ne. Wai ba su san mashi daɗin iraniya. 'Yan kilo na iraniya ya fi tan guda na shagon. Mhm. amma kana gani santarar kin mhm. kuɗi ho muke biya sheshar ma mu aga da agadis yadda muke biya ba mhm. rafar ba ga kingin jihohi amma har yanzu wai wai kuɗin da muke zuba fa sun isa na wata uku na wata hudu kai kai mun na shekara guda sun kai wurin da ake iya ai mana santarar kamar wannan ma na rashin ɗaukar eh, matasa wuraren wannan aikin musamman dai matasan da suka dakatar da wannan aikin rashin daukar su a kamfanoni da ake haƙo arziki shi ma haifar da yana cikin illa babba mana mhm. ai dan uwana ya faɗi nan abokina mhm. yana cikin illa aga da su koru musu na saro suka mana mhm. kuma mu wanga zan wanda muke sun tabbatar da sun san da wanga abin da suke san magabata suke sa magabatan mu suke kamar sun tsara wani abu kamar ba mu ce suka suka tsara da za ta explode a gaba da za ta fashewa yau da za ta fashewa a gaba kenan yadda a tarihi kamar za su fashe kamar suna son su fashe su raba musu watsar da mhm. ban wannan kenan shine ne ce dole sai mun komo ga Allah mhm. menene mu kama addoyi ga malamai da mu da malamai su dibi girman Allah su mhm. su fito da mu da su mu kama matasan ga wa'azi suna yi malamai muna shi sarai hanyoyi shaye-shaye ba su da kyau sata ba ta da kyau ta'addanci bai da kyau duk inda dan musulmi yake ya san da amma ba da kyau makomo muna raba mu da su da nasaru wani. hayya ɗaya ce ta Allah wani kamar na ga Muhammad Agal kana so ka ƙara wani abu ne ka eh, ƙarin bayani kamar mafita mm. mafita kama muna kira ga gwamnatin mu na Nijar mm-hmm. ya diba idan rahama ya diba Allah mm-hmm. ya san kukan talaka mm-hmm. saboda a kowace shekara ana verse san miliya ake zuba ma oem bisa harkar bakin haure mhm. to don menene wajen da ake convention in wajen ne da ake yin ta sai ku ce to halasu mun shi za ku ba za a zuba san miliya na bakin haure to mhm. ai ya kamata a ce a zuba san miliyar na yan caga mhm. wanda suke yin wannan abu matsayin dai kuna so su bari ko da yan gari duka dai wanda ya shafa abin yana ciki ya kamata a ce su ma ga kuɗin su tunda ni ba ni cikin kungiya ta ta yan caga amma ina cikin masu caga kuma ina cikin wanda ya samu tallafi wanda aka bada tun na farko ina ɗaya daga cikin mutane wanda suka kama na farko amma mun kai lokacin nan dosiye wajen mutum dubu da ɗari biyar aka yi mu tamanin da takwas sunayen mu suka fito da miliyan bakwai da rabi za a mu da suna mu suka suka ce babu kuɗi mu koma mai yi individual na mutum guda guda miliyan guda da rabi aka bamu to yanzu maka shakka a cikin waɗannan mutanen da aka ba ba mu wuce mu uku zuwa hudu wanda muke ci riba wannan abun saboda a yanzu haka yan tura sun zo da mu ne ake kure a rage wannan turu ɗin nan paske mu ne ake kama tura su ga wurin akwai gane na su mana tamboyi ga ga ga to su kumba kuma a har yanzu a cikin dubu da rabin nan bai wuce mutum ɗari uku bane ba aka yi finance aka ba wani aka ba wani abu a cikin ta yadda ake yadda aka tsaye da tun da milikin zuwa yanzu bai wuce mutum ɗari uku ba da wani abu wanda aka ba wannan finance ma nan Masu sauraro har ila yau a nan za mu sake dasa aya a cikin shirin na zauren matasa na VOA da ya sauka yankin Agadas. A madadin wakilin Muhammad Mahmud da sauran abokan aikinmu na jamhuriyar Nijar da ma Amurka. Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To madalla a gaida Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kama da sharhin jaridun Najeriya. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran premium times na cewa shugaban kasa muhammadu buhari da kuma babban lauyan gwamnati ministan shari'a abubakar malami sun kai karar majalisar tarayyar najeriya dangane da sashi na tamanin da hudu lamba goma sha biyu cikin baka na dokar zaɓe da ta bada umarni ga masu rike da mukaman siyasa da su ajiye mukaman nasu kafin su tsaya takara ko kuma su fito a matsayin delegate a zaben da za a gudanar shugaban kasa muhammadu buhari da ministansa na shari'a bakar malami wanda a da ya ajiye mukami domin tsayawa takarar gwamna amma kuma ya a ma baya suna neman kotun kolin tarayyar najeriya ne da ta yi fassara game da wannan doka sai kuma jaridar da banga jaridar banga na cewa kungiyar nan da ke fafutukar 'yancin bil adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira siraf ta kai karan shugaban kasa muhammadu buhari bisa zargin ya kashe naira tiriliyan ɗaya da digo arba'in da takwas a matatun man fetur ɗin najeriya da sunan gyara cikin shekaru biyar abinda kuma bincike ya nuna cewa babu wani gyara da aka aiwatar a wayannan matatun man fetur ɗin kungiyar siraf ta bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari a matsayinsa na ministan man fetur a najeriya ya kamata ya yi wa 'yan najeriya bayanin yadda aka kashe wayannan makudan kuɗaɗe ba tare da kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa yanzu haka 'yan takarar neman shugabancin najeriya 25 ne suka maida takardunsu na neman takara ga kuwa jam'iyyar apc 'yan takarar da ya san hada da bola ahmed tinubu da mataimakin shugaban kasa yemi osibanjo da kuma shugaban bankin raya kasashen afirka dr akunyumi adishina tsohon ministan kimiyya da fasaha dr ogbonaya onu da kuma shugaban majalisar dattijan najeriya dr Ahmad lawal sauran 'yan takarar sun hada da tsohon ministan sufuri rotimi amici da tsohon ministan niger delta sanata goslin fabio da tsohon gwamnan jihar imo sanata rochas okorosha da tsohon gwamnan jihar ogun sanata ebukule amusun sauran sun hada da pastor tunde bakare da gwamnan jihar cross river professor ben ayade da na jihar ebonyi gwamna deb umahe sai kuma gwamnan jihar ikiti dr kayode fahimi sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka jami'an tsaro da kuma shugabannin addini a jihar borno sun tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummomin jihar baki daya wannan kuwa ya biyo bayan kisan da aka yi ma wata ɗaliba ce a jihar sokoto bisa zarginta da yin batanci ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baban ya jibrin Amurka daga Lagos. To a gaida baban gida jibrin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice, kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya cewa tana niyyar shiga a cikin kungiyar kawancin soja na yammacin Turai ta NATO tare da yin watsi da gargadin da shugaban rasha vladimir putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta shugaban kasar finland sauli ninisto da prime minister sana marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta neto a fadar shugaban kasa da ke helsinki wannan rana ce mai cike da tarihi in ji ninisto yana mai cewa an buɗe wani sabon babi a jiya lahadi kuma sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya gana da ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a birnin berlin inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga ukraine zuwa kasashen afirka da asiya manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron nato wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a ƙasa a ukraine da kuma haɗa kai da ƙoƙarin baiwa ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga rasha a ƙarshe a jiya lahadi ƙasar mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin ƙalubalantar matakin tsige ta daga ƙungiyar ƙasashen yankin sahel ta g5 sahel da ta hada da mauritania da chadi da burkina faso da kuma niger gwamnatin mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na ƙungiyar g5 sahel ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi tana faɗa a wata sanarwa To la a gaishe ka masu raro a nan baka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku jusa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amadadin baba ya ko makeri da ya gabatarwa sai salamun abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karen Ni fil hashin gumel da na na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.